barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau sha bakwai ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda kuma yake daidai da sha shida ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da sha tara a wannan matsalaci mai albarka matsalacin annur da ke na cikin garin abuja muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya wanda ya ba mu damar sake haduwa a wannan karo domin da yi tattauna abubuwan da ya shafi rayuwarmu ta musulmi rayuwarmu ta addini kamar yadda muka ji matashiyar ita wannan magana ko kuma matashiyar wannan zama shi ne manufar halittar ɗan adam manufar halittar mu yan adam a bayan ƙasa, me yasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum da aikin da ya zo yi a nan bayan ƙasa? wani saƙo ya zo ya isar a wannan rayuwa waɗannan tambayoyi ne da kowane mutum wajibi ne ya san ansoshinsu wanda duk zai jahilci ansoshin waɗannan tambayoyi ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan tambayoyi to hakika ya jahilci sirrin samuwarsa ya jahilci manufarsa a rayuwarsa ba ma nan ba ya jahilci karan kansa bai san hakikanin kansa ba shi wane hankalin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa buziri da shi bai masa amfanin komai ba ya zama tamkar dabba yana rayuwa don ya ci ya sha ya more rayuwa kamar yadda dabba take ci ta sha baya tunanin ina yake tafiya ina ya dosa ina kuma makomar da ta karshe ta bai an ba kwatsam mutuwa za su zo su tafi da shi lokacin da zai je ci karo da makomar ta ta karshe alhalin bai masa wani kyakkyawan shiri ba bai mata wani kyakkyawan tanadi ba a daidai lokacin da kuma zai girbi abin da ya shuka zai girbi sakamakon jahilcinsa zai girbi sakamakon gafalarsa da rafkanwarsa da karkatarsa a rayuwarsa ta duniya a lokacin da zai yi dama kuma nadamar ta ba za ta amfani shi ba to tilas dan adam a kullum a koyaushe bai da shi wane ne kuma daga ina ya zo kuma ina zai tafi menene ta bayan mutuwarsa waɗannan tambayoyi ne masu muhimmanci watakila a karan farko duk wani musulmi ya ce to ai ya san shi wane ne kuma ya san daga ina yake kuma ya san inda za shi an santaka ne ka kasance haka cikin sauki to amma a aikace wani abu ne daban da aikin mutum zai nuna shi kuma daban aiki sau tari shi ke nuna abinda zuciya take kullace da shi abinda zuciya take koyewa harshe ya tafinta ƙofi kuma su nuna babu wanda ya san abinda yake cikin zuciya sai Allah amma abinda yake faruwa a tare da mutum yakan nuna hakikalin inda ya sa ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa ara'aita allazi yukazzibu bid-din baka ga wani ke ta ranar sakamako ba ranar lahira sai ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi fadar wane ne ke ta ranar lahira sai ce fazalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amin miski sai ya fada aiki saboda aikin shi zai nuna cewa ya yarda da ranar lahira ko bai yarda da ita ba yayin da ya kasance azzalimi mai da maraya da ƙarfi kwaci haƙƙinsa idan na haƙƙin mai rauni ya da wani katabus sai da zai taimaka ma wani mabukaci rayuwar kansa kawai ya sani alama ce da suke nuna cewa wannan bai yi baya tunanin akwai ranar da za a tashe shi a yi masa hisabi la jawailu lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم yusirun التي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون في عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ubangiji subhanahu wata'ala ya magana ta narko da azaba ga waɗanda suke waɗanda suke tauye mudu masu tauye masu mutane wanda idan su suka tashi neman haƙƙinsu sai sun cika komai cif-cif ba za su rage komai ba amma in su suka tashi bayarwa su fi kwanye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala ya zunnu ulaika annahum mabawtu wai waɗannan ba sa tsammanin za a tashe su ne da yau bin azim a wata babbar rana yau ne kowanne nasu da rabbil alamin wanda da mutane za su tsaya a gaban halittu halittu su ubangiji subhanahu wa ta'ala sai nuna cewa ayyukan da suke yi da rashin sanin hakkin wasu anya ko sun yadda akwai lahira saboda haka ashe ba wai jin kana jin ansar a zuciyarka cewa ga yadda take ba shi ne yake nuna cewa ka san ansar ba abinda ka za su nuna da inda ka sa gaba nan za a fahimci cewa da ka san ansar wannan tambayar daga ina dan adam ya taho tambaya ce a gurin waɗanda ba su yarda da Allah ba tambaya ce da suke da wahalar ansa kwarai da da ba su yarda da komai ba sai abin da su suke iya riska abin da za su riske shi da ganinsu ko da jinsu ko da shakarsu ko da su ko da su wannan su kaɗai suka yarda akwai akwai shi amma duk wanda ba wannan ba su sunan shi babu suna ganin duniya da abin da cikinta duk abin nan da yake cikinsa musadafa ce ko incident kawai ta tsahan haka abin ya faru ba ta da wani wanda ya yi ta ba ta da wani mahalicci don haka ba za su iya sanin ansar daga ina suke ba kuma wuce ce rayuwar da za su ke fuskanta nan ma. a wani mawaki da ƙasar da nan da ake kira iliya abu mazai daga nan ne mawaki ne a musulmi ba ne kirista ne amma ko kirista ya sa akwai allah akwai manzannin allah akwai ranar lahira akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta to ba yayin da mutum ya kaucewa hanyar allah ya bar tafarkin annabawan allah to dole zai shiga dimuwa a rayuwarsa zai rika rayuwa a rikici a rikirkici a kifi wata ina yake nufa kuma ina zashi akwai cikin diwalinsa akwai wata waka da ya sa mata suna amfalatin a cikin ta yake cewa ji ji'tu la a'lamu min aina walakinni ataitu ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير أم أسير في قيودي أم أنا قائد نفسي في حياتي أم مقول أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير هل أنا أصعد أم أحبط فيه وأغور أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير أم كلانا واقف والدهر يجري للسؤال هل عندك ولهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور فحياة وخلود أم فناء وفدثور أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري yake cewa ya zai ganshi ya zo amma daga ina yake shi ne bai sani ba ya zo ya ga hanya a gabansa a shimfiɗe kawai ya kama yana tafi ina zan je bai sani ba haka kuma zai ci gaba da tafiya ya ci ko ya so ya ce aka yi ya zo ya ma aka yi ga hanyar da yake bi ya ce bai sani sai wai shi sabo ne a duniyar nan ko kuma tsoho ne da mace akwai shi shin yana da cikakken yanci ko ku a'a bawa ne da yake cikin da bai bayi shin shi yake jan kansa shi yake wa kansa jagoranci ko jansa ake yi a rayuwarsa ya ce ina ma ya sani ya ce walakin lasu amma yi ban sani ba ya ce to hanyar nan tawa wace hanya tawa mai tsawo ce ko gajeriya ce a nufin rayuwa na tashi za ka daɗi ko kuma za ka ji ko ina ba hawa yake yi ko sauka yake yi ko nutsewa yake cikin ƙasa ya ce ana sa'iru fi darbe an darbe ya siyo wai shi ne ke tafiya akan hanyar ko ku hanyar ce take tafiya ce an kila na wa kai wata ya ce ko da shi da hanyar duk a tsaye suke can zamani ne yake gudu da su ya ce lasu a shi bai sani ba har inda yake cewa alhazan lokaci hannun wai wannan kacici kacicin tana da ansa akwai wanda ya san ansarta ya ce amsa ya fa abadiyar ko ku haka har abada zai ta zama a kacici kacici bai san ansar waɗannan tambayoyi ba da ce lasu adri wa limaza lasu adri lasu ce bai sani ba me yasa bai sani ba bai sani yake ce a wara alkabari ba da mawuti ba kuma wani shoro bayan an mutu an shiga kabari akwai tashi akwai tashi tashi tashin mutane daga kabari a yi musu tashi fahayatun fahayatun fakulodun amfana'un wani shoro za a samu wata rayuwar da za a dawwama ne ko kuma a za a tare ne gaba da zama na babu ya ce maganar da mutane suke faɗa gaskiya ce ko ke suke ko ko wasu daga cikin mutane sun san inda gaskiya suke take ya ce lasu a jini shi dai mai sani wannan ba wai kawai waƙa shi ne yi da baka ba a ainihin hakikan yadda yake ji rayuwa suke yadda yake rayuwa ke bai san shi wa ne ba bai san manufar samuwarsa ba bai san ina ya sa alƙiblarsa eh, ba ina ya sa gaba bai san daga wannan rayuwa ko wata rayuwa da za a ce akwai ta ne zai faru bai sani ba wannan rayuwa ce ta dukkan wani wanda zai tafi hanyar Allah a cikin fagariya zai yi ta a cikin shirye zai yi ta a cikin rashin sanin alƙibla zai yi ta amma mu menai da suka yi imani da Allah wanda suke ansa nida'ul fitra lafiyayyar halitta da Allah ya yi wa ɗan adam ta asali sun san cewa wannan duniya tana da ubangijinta tana da ubangiji wanda duka zukata gare shi suke fuskanta suna girmama shi suna fata a wajensa suna tsoronsa suna neman taimakonsa فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ce ita ce hanya ita ce halitta ta sani da ce fa akai wajen haka ka tsayar da fuskarka ga addini wanda yake karkace wa dukkan wata barna ya ce fitrat Allah halittar Allah ta asali ingantacciyar halittar Allah wacce ya halicci mutane a kanta kuma babu canji ga halittar Allah wannan shine addini na hanyar da take mikakkiya sai dai da yawa daga cikin mutane musu sani wanda ita ce fitra an tambaye wani ba kauye a arabi ba kauye ne ake tambaye sai aka yi sanin ubangijinsa ya ce al'akaru ya dullo alal masira والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الموت qadirul Ya ce in ka kaga alamar taku alamar tawo tana nuna an bi hanya tana nuna akwai wanda ya bi wannan hanya in ka ga kashin raƙuma yana nuna akwai raƙuma sun wuce gurin da akwai raƙuma Ya yace to sama wacce take cike da manya-manyan taurari da ƙasa wacce take da hanyoyi da ainihin albihar tekuna waɗanda suke da igiyar ruwa za su amwaci ce duk waɗannan ba za su nuna akwai Allah ba idan har takun sawu zai nuna wani ya wuce kashin raƙumi zai nuna akwai raƙumi waɗannan manyan manyan halittun sai su kasa nuna akwai Allah wannan fitirar ta ce ba wa yau ba amma fitirar da Allah ya halicce shi da ita tana gaya mata wannan fitira din wani lokaci takan takan yi kasa amma da wasu abubuwa manya-manya sun faru musamman na tashin hankali sai su tashe ta sai su farkar da ita ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dai ta fama ya ta bawa bada da mushrikai akan su yadda Allah Kaɗai ne abin bauta ba a bauta ba wani sai shi ba a neman taimako taimakon da babu mai yinta sai Allah sai a gurin Allah yana ta fama da su akan wannan suna mamaki a ja'al al-aliha ta ilaha wahid inna hadha la shay'un ujab yanzu abin bauta sai zama ɗaya tak ci wani abu yana da ban mamaki to abin da annabi ke ga musu abin mamaki ne a ce duk taron kabilunsu gaba ɗaya abin bauta ɗaya za su sa a ga wata bauta ba ya zai haka amma duk da haka wannan fitarar tasu da take tare da su تعتني لأنك تشيك مصيبة في تفركة إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه فإذا دام أدم وجد في تاسسة مش تلك يا بركة يا شيخ كرم بالجنسة إذا غشيه موجا كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مسكم الضر دل من تدعو في البحر دل من تدعو إلا إياه فإذا وجد في تاسسة مثلا أدم سيفا يا شيخ كرم بالجنسة ينال هنا لماذا أمن التجريش إذا غشهم آه، موج كالبلل إذا يجيعوا الواقع تذلت في سكبر من يمين الدول دعوا الله تسكوا تسكوا ذكرا الله مخلصين له الدين سلام أنت أنت الدين وليش هنا نحن سوى إذا كان تفتر بأين ذات الكسع كو تفاعل ولا أبو إلى ينظر na damuwa na tashin hankali to sai ya farfado da ita sai ka ga mutum ya koma ga Allah wani yana nuna akwai akwai akwai Allah su kama ta yana nuna samuwarsa kuma jin akwai ubangiji su hana wata ala wani shi ne ya halarci dukkan wani wani samanni wani farare ba fitira ce kaɗai ba a garigar ce a kariya hankali dole ya da wannan dole ya da wannan Dan ba haka ba dan adam zai zai ta fagamniya yana neman asalin yana neman asalin abubuwa dole sai ya yi da wani shi yasa Allah ce an khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun am khalaqa as-samawati wal ard bal la yuqinun am khuliqu min ghairi shay'in shin an halicce su ne ba tare da mahalicci ba am hum al-khaliqun ko su suka halicci kansu am khalaqa as-samawati wal ard ko kuma su suka halicci sabai da kasa wani ansa ba za su samu ba sai tare da yarda cewa Allah ne ya halicci domin ba da haka sun san cewa wasu suka lam kofin qawmin ghayri shay ba haka kawai suka zo ba ma halicci ba dole akwai wanda ya samar da su domin ba a ga sana'a bila sana'a zai a samu wani abu an san an tashi amma ba wanda ya yi shi babu wannan dole ko wanda ya yi su sannan sun san cewa wala kala hum khalaqu anfusahum masu suka yi kansu ba sun san cewa lalle ba su suka yi kansu ba babu kuma cikinsu wanda ya taɓa bugar kirji ya ce shi ya yi sammai da kasa to wane ne mahalicci kenan daga dole hankali ba ya da wata ansar cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mahalicci duk fagabniyar da wanda zai kora Allah zai dole zai yarda cewa akwai wani abu ko da zai ce wata ɗabi'a ce wata nesa ce wata abin ba nesa da yake magana ba nesa da yake gani ba ya sani duk wani abin da yake nesa ne a gabansa yana taɓa shi yana ganin sa ya san cewa shi ma wannan abin yana da yana da abin da ya samar da shi yana da sababiya zai kai zuwa ga tunanin cewa akwai wani abu wanda bai gansa ba gaibi ne to ko bai kira shi Allah ba mu gaya masa cewa mu a gurin mu shi yake kira Allah domin dole ne titin za ta kai cewa ya kai ga cewa akwai wani abu in ce wannan yana da abin da ya samar da shi wani samar da shi ka za a kai ga wata ninkar da shi ba ganin ke ba tunda duk wacce yake gani yake mu'amala da ita duk wata wani mace gari yake mu'amala da shi ya san cewa akwai farinsa akwai mafarinsa ka ta ƙarshen da za ta samar da sauran ya kira ta duka abin da zai kira ta bushe yake cewa Allah eh, falatun suke ce al'illatul fa'ida ce al'illatul fa'ida sauraka dan adam ko bai samu wani wahayi ba fitirar ta sai ta nuna masa cewa akwai wani abu wani abu wanda shi kowa shi ne tsofanatar ya fi ya fi ya fi komai to idan ya rasa wahayi da zai dora shi akan hanya da sai shiga fadaliya yau ya kama wanda ya ce shi ne ko shi ne Allah shi yasa dan adam idan ya rayu lokacin da babu annabci babu manzanci ya rayu a cikin duhun jahiliya shi ne zai shiga kama-kaman wasu abubuwa da bai san fassara su ba ya ce ba su ya ba su sifa ta Allah ya ce rana ko ya ce wata ko ya ce ruwa ko ya ce hadari ko ya ce iska ko ya ce wuta ko ya dubi wani abin da ya ku ba shi tsoro ya allata da shi amma dole fitirarsa tana nuna masa cewa akwai wani abu da shi ne karshe wanda yake sama da kowa a tambaya ta biyu ina muka dosa ina dan adam ne dosa waɗanda ba su san allah ba to su suke dawo da dan adam daga matsayin sa dan adam da Allah ya karrama wa laqad karramna bani adam sai su dawo da shi dabba su dawo da shi matsayin dabba dabba ma na can ta kasa domin a gurinsu dan adam sa zai kare ni alfana'ul mutlak zai zama babu shi kawai zai kare ni ya koma kamar kasa kamar yadda ya fara haka zai koma shi kenan kamar yadda miliyoyi suka zo suka rayu a bayan ƙasa suka mutu suka tafi ba wurin sa haka mu ma za mu zo mu mutu mu tafi magana mu ta kare labarin ya kare daga nan sai dai wasu su zo qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yumlikuna illa ad ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yadhunnun Allah ce suka ce ba wani abu ne wannan a ce rayuwar mu ta duniya na mutu wa nahi muna mutuwa muna rayuwa wasu a haife su wasu su mutu a haife su wa ma yi hulikuna illa ta ba abin da yake kashe mu sai da yawa an kwana biyu mutum ya tsufa bai mutu shi kenan ce ba wani ilimi da suke dogaro da shi sai su shaci faɗi sai da su haihata haihata da masu abu aka suke cewa annaba hayata hayata abin da ake muku a cikin in hiya illa hayatun dunya la mutu wa nahya wa ma nahnu bi rayuwar mu ce kawai ta duniya wa mutu mu rayu wato wasu su mutu a haifu wasu to haka babu wata ranar da za a ce an tashe mu wai an yi mana hisabi a wajen su wani ita ce kissar dan adam labarin dan adam a nan yake karewa mahaifa ta fito da ta fito da shi kasa kuma ta haɗe shi babu wani sakamako babu wata rayuwa ta har abada a wajen sa da mutumin da ya kyautata matukar iyakar kai kyautatawa da wanda ya na iyakar munanawa duk ɗaya babu bambanci haka nan wanda ya rayu bisa bin sha'awa-sha'awansa da son zuciyarsa da wanda ya sadaukar da rayuwarsa saboda Allah saboda gaskiya duk a gurinsu daidai ne ba wani bambanci yanzu babu wata rana babu wata rayuwa da za a mace tsakanin waɗannan da wannan duk abu ɗaya suka yi abu ɗaya abu nan eh, duk duk gaba ɗaya abu ɗaya za su yi tsakanin shi ne ƙarshen da babu <coughs> babu wata rayuwa bayan sa idan haka ne to da mai ɗan adam ya sha bamban da sauran halittu da mai ɗan adam ya sha bamban da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye da muke gani da mai dan adam ya fi su babu idan haka rayuwar dan adam shi ma take ya rayu ya mutu shi ke nan magana ta kare me bambancin su da kowace irin dabba babu me yasa Allah ya bashi hankali bai ba su ba me yasa ya bashi irada bai ba su ba me yasa bai ba su ba shi ya bashi ne kasance rayuwarsa irin tasu ce su rayu idan suka gama shi ke nan? a ce da su ko ne tsira ba shi nan babu maganar sakayya shi ma haka yake ne bambancin da su me yasa shi ya zama daban Allah ya ware shi shi wala kan karramna da ni Allah me yasa shi Allah ya masa wannan takrimi waɗanda suka mummunai waɗanda suka san Allah subhanahu wa ta'ala sun san cewa an halicce su ne saboda wata rayuwa ta har abada don haka a rayuwarsu ta nan duniya kullum cikin tanadi suke da shiri na abin da za su je su sun san cewa Allah subhanahu wata'ala bai yi duniya haka kawai dan wasa ba أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم التي أفحسبتم يعني طبعا حكى أول من ملكيكم دموات وأنكم إلينا لا ترجعون ماذا أداول وقلوا أبريم بقى فتعالى الله الملك الحق ألا مملكي من ملكي نجسيا ya ɗaukaka ya ɗaukaka ba zai irin wannan aiki ba ya yi haka abu kawai don wata la ilaha illallah babu abu la ilaha illa huwa rabbul arshil babu abu bauta da gaskiya sai shi shi da ubangijin al'arshi mai girma yahtabu al-insan an yutraka suda dan adam tsammanin sa za a bar shi sakaka haka kawai ba tare da an umarci shi ba an hana shi an masa hisabi hasiba alladhina ishtaraku as-sayyi'at أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون التي ينزوع أن سكي تبكى ليببكى سنة أما ننزام ديدي تاسد وعد سكي كما نسكي إيكا نفريك لا يوصل موتي ستزمى لا حكا سكي طمان ساء ما يحكمون ترد ولا هكوشي لسكون لن ينكم كل شيء waɗanda suka tafka munanan ayyuka da waɗanda suka kyautata ayyukansu su zama ɗaya kuma a gurin mu Allah ce tar da wanda yake wannan tunanin Allah bai yi halitta haka nan ba dan wasa amma khalaqna as a wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma la'ibin ma khalaqnahum illa bil haqq ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin akthar walakin aktharuhum la ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu halicci sama da kasa muna masu wasa ba ba mu halicce su ba sai dan gaskiya sai dan gaskiya sai da yawa mutane ba su san haka ba kafirai su suke wannan zaton cewa rayuwarsu ta nan shi kenan babu wata rayuwa kuma da za a yi musu hisabi cewa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhallu alladhina kafaru fa wailul lil ladina kafaru min an-nar naj'alu alladhina amanu wa 'amilu as-salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al-muttaqina kal fujjar Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma halicci sama da ƙasa haka nan dan barna ba ce wannan zato ne na waɗanda suka kafirta kuma wani tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirta Allah ce am da ja'alul ladina amanu wa amilus salihat shin za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai kal mufsidina fil amr mu daidaita su da mabarnata a bayan ƙasa. am da ja'alul muttaqina na fujjar ko kuma wanda suke mummunan tsoron Allah masu takawa za mu sa su zama fajirai saboda ka wanda musu imani da Allah ba waɗanda ba su fahimci addini na Allah ba da gaske to su suke irin wannan mutum Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum saboda manufa me yasa ya halicci shi me yasa Allah subhanahu wata'ala ya so da shi bayan ƙasa waɗanda suke 'yan duniya wani duniya ta hure musu ido har kullum tsammanin cewa aikin ɗan adam a bayan ƙasa shi ne kawai ya gina ƙasa ya raya ƙasa a samu ci gaba samu manya-manyan gine-gine da manya-manyan masana'antu a samar da kayan more rayuwa wannan shi ne manufar samun ɗan adam duk wani abu da wannan ba to a gurin su wasila ce kawai wata hanya ce ta samun nishadi da walwala da hutu za ka so a su da wahayi da shari'a da ibada duk wannan wasa'i da hanyoyi ne don araya ƙasa don araya ƙasa ma'ana a gina ƙasa a haɓaka ta da sana'u da haɓaka ta da gine-gine a haɓaka ta da ci gaba saboda ka so a su wannan shine babbar manufa ta samun ɗan adam in dan adam ya zo duniya abin da ya kamata ya zo kenan. amma waɗanda suke masu addini a gurinsu aikin dan adam na farko a bayan kasa shine raya ta da wata ma'ana Allah subhanahu wata ya halarci dan adam ya yi ko masa da annabawa ya yi ko masa da manzanni ya yi saukan masa da littattafai domin waɗannan annabawa da manzanni da littattafan da ya saukar su nuna masa wane ne Allah su nuna masa yadda zai bauta wa Allah su nuna masa abubuwan da ya dace ya sani game da ubangiji subhanahu wata'ala manya da kanana su nuna masa yadda zai yi mu'amala da ubangiji yadda zai mu'amala da yan uwanta su nuna masa yadda za su tsara rayuwarsu yadda kowanne ba zai shiga haƙƙin wani ba kowa zai kiyaye haƙƙin ɗan uwanta su nuna masa wannan duk abin da yake duniya da abin da yake cikin ta gaba daya ba shi ne manufa ba a gurin Allah la'imin walahu ne ke kiran duniya wata ne kawai sharholiya ce abin da ake bukata ga dan adam ya yi amfani da abin da Allah ya hore masa a sama da ƙasa domin ya samu ƙarfin da zai bauta wa Allah ya samu abin da zai taimaka masa wajen bautar Allah duk wani abin da ba zai taimaka masa wajen samun kusancin Allah subhanahu wa ta'ala to ɗayan biyu ne ko dai zama haramun ne ko zama mubah ne in haramun ne abin da Allah ya haramta to na wajibi ne kawai ce masa in mubah ne rashin sa ba wani ba wata illa bace a wajen abin da ya zama wajibi a kanta shi ne abin da ya zama dole ce da shi ne zai iya bautar Allah subhanahu wa ta'ala sauraka ita imaratul ardh raya kasa da haɓaka ta da gine-gine da kayan jin daɗi da kayan mora rayuwa wannan duk a mahanga ta alƙur'ani mahanga ta sunnar ba ma dole wasallam waɗannan duka wasila ce tsani ne wanda zai kai ka da samun yardar Allah su hannu. ta'ala amma ba ita ce gaya ba ba shi ne karshen lamarin ba saboda ko ne zai zo na ruwa ya kamata na duniya ya kamata ya hidimta ga wannan gaya ya hidimta ga wannan manufar kada ya ci karo da ita kada ya danne ta kada ya mai da ta kasa shi ya zama ta wannan shi ne abinda alkur'ani yake ya turo da al'a abinda Allah ya turo da annabawa da shi ke ne yadda alkur'ani yake sanar da mu cewa dan adam ne raya kasa dan ta zama masa tsani zuwa ga abinda zai samu ya karɓa wannan ita ce gaya duk ko abin da zai ci karo da wannan gayar to dole ya yi kasa ko ma dan adam ya watsar da shi lokacin da ibn taymiya a cikin littafin da shari'a ya yi magana akan gwamnati ta musulunci ya ba da takaitaccen wato bayani dangane da manufar gwamnati a musulunci yake cewa al-maqsudul wajib bil wilayat manufa ta wajibi ta dukkan wani shugabanci kowane iri ne ya ce islahu dinin halkin lazi mata fatahun khasiru kusurana mubin gyara addinin mutane wanda duk sanda suka rasa shi to za su yi babbar asara walam yanfa'uhum walam yanfa'uhum ma na'imu bi dunya abinda kuma duk suka mora a duniya ba zai amfane su sannan kuma manufa ta biyu islahu ma la yaqumu dinu illa bihi min amri dunyahu gyara musu al'amarin su na duniyar su wanda addinin ba zai tsayi ba sai da shi wannan adun dunkule shine manufa ta kowane irin shugabanci a musulunci abu a kitta cewa mutane abin da ba zai bata musu addinin su ba a tsare musu shi wanda an san cewa addinin sun suka yi asarar shi sun yi asara ta har abada kuma duk abin da suka samu a duniya ba zai amfani su saboda ka sullamu da ibadat a musulunci yana farawa wato tsarin ibada yana tahowa tun daga kam la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ta al-iman bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaqatu al-adha an tariq mafi qulu ne faɗin la'ila ilaha illallah mafi ƙanƙanta sun ya ga abin da zai cutar da wani akan hanya ya ɗauke shi to kaga ashe sullam ne hawa hawa ne akwai na ƙoli, akwai na ƙasa ba za ka ɗau na ƙasa kamar da shi na ƙoli ba ɗan na ƙoli ba za ka sauko da shi ƙasa ba abu ne ah, da hankali ya riga ya yi shi kuma ya san cewa dukkan wani wanda ya yi wani ya kera wani abu to ya san sirrin da ya sa ya kera shi ya san me ya sa ya kera wannan abu duk wanda ya kera abu ya san me ya sa ya kera shi da ya kera wayannan ya kai masa bitin zai gaya maka kowane application da yake cikin wayannan ga abin da yake ga abin da yake nufi da shi ga abin da ya sa ya sa shi wani abu ne da hankali ya san wannan duk wanda ya wani abu ya san me ya sa ya yi wannan me ya sa bai yi kala ba da haka Allah shi ya yi dan adam Allah shi ne ya kera ɗan adam ya kyautata kiransa to wace ansa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar ta bayanin me yasa ya yi ɗan adam ya yi shi don ya ci ya sha ya yi yawo a bayan ƙasa ya yi wasa ya shan horiya ya rayu ya mutu karshe da komai na shi ya ƙare daga nan an sanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ya faɗa ita ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun idan ka tambayi wanda ya kera duk wani abin da ka gani a kere me yasa kai kaza ya faɗa maka me yasa kai kaza ya faɗa maka don Allah aka tambaye shi me yasa kai dan adam ya bada Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Don halicci mutum da aljanna sai ta su bauta mu kowane abu a duniya idan ka kalla an yi shi don wani Allah ya samar da shi don wata manufa don wani abu ya rayu ko don wani abu ya yi aiki an samar da ruwa don kasa ta tsotsa a samu abin da za a yi shuka a samu abin da za a sha kasa an samar da ita don ta fitar da tsirranta tsirran da aka samar da su kuma don dan adam da dabbobin su ci wani warawa nama ko ku ci ku kiwata dabbobin to shi kuma dan adam don ne a kai ba za ka dawo ba ka ce dan ƙasa aka yi dan ruwa aka yi dan zaudana to an yi su khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ke sama da ƙasa Allah ya yayi shi dan ku wa sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min duka sama da ƙasa abin da ke cikin Allah ki ya hore ku dan kai to kai kuma dan waye ka kaga ba za ka dawo kuma ka ce kai yayi ka dan ƙasa ba bai raka ce kai don ruwa shi don ruwa ya ce ruwa da kuma dan abin ka an dada dan adam saboda ka dukkan alkaina dukkan halittu da fitrar da Allah ya yi mata asali suna ansa cewa ubangiji subhanahu wataala ya halicci su ne domin sa domin saninsa. sa domin bauta mata shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da komai ba sauraka yayin da ɗan adam ne dawo yana bautawa alkuwar sabi'iyya yana bautawa rana ko yana bautawa wata ko yana bautawa ruwa ko yana bautawa to kaga wanda ya juyar da abu saba ta kuma ƙasa akwai intikasa ya mai da kansa baya shi yasa za mu ga kiran farko da kowane manzan manzo daga manzannin Allah ya yi wa ɗan kai wa ɗan adam shi ne bautar Allah ne maganar da ta Allah tun lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya rike alkawari na cewa abauta masa shi kadai kada abauta kowa za mu ga ubangiji subhanahu ta'ala ya yi alkawari da adam cewa kada ya kuskure ya bauta ba kowane irin abu ne duk abin da zai bauta ba shi ba shi dan ya bauta ba alam a'hadu ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ana a'budu min hadha ana ce ba na yi alkawari da kuma kada ku bauta wa shaidan babban barkin ku ne ya Allah ku bauta mun Wani ita ce shi ne ta tafarki madaidaici wani shi da alkawarin da Allah ya yi da ɗan adam tun suna tsakan tun suna a cikin tsakan su ubangiji ya yi wani alkawarin da muka ce kuma mun ji mun gani mun ɗauka وإذا خبر ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين وبميل هكا دمو منى عالم الحرية ثم لا تطعن إياه يوم على شيء كسنا الوقت إن مكا الكول مكا الكول دقا الزرية لو أتي دقا وقا دقا الزرية أنا الوقت اللي تكي تطعن وشنا cewa wa ashhadum ala Allah ya kafa su shaida kan kansu alastu rabu rabbikum shi ba ni ne ubangijin kuma Kano bala suka ce kai ne ya ubangiji kai ne ubangiji shahidna min ba min shaida Allah ce an taqulu yawm al-qiyamah dan kada rana gobe kiyama ku kuna cewa ina kunna na za ka mu ba mu san haka ba ai ba mu san haka ba wani shi ne hadafin farko na dukkan wani manzanci da Allah subhanahu ta'ala ya aiko a bayan ƙasa tun daga kan manzo na farko da Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa manzo na ƙarshe ne ma'aikin sallallahu alaihi wasallam duk maganar ta daya ya komi ma malakum min ilahin ghayr ya ko mutane da ku bauta wa Allah ba ku da wani abu bauta ba shi ba malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abu bauta ba shi ba lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ya kira mutanen sa abin da ya gaya musu lokacin da annabi hud ya kira mutanen da abin da ya gaya musu kenan salihu shu'aib ibrahim lut duk abin da suka gaya annabi manzan abin da suka gaya wa mutanen su kenan ya'budu allaha ma lakum min ilahin ghayr ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta ba shi ba لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قوة الأمة لا يقوى don haka abin da yake gaya musu kenan <coughs> su raya bautar Allah su san mece ce manufarsu mene ya ta Allah ya yi da haka abin da ake kara gaya musu kenan sa ka ga shi bautar Allah ita ce farko duk wani abin da za ya zo na rayuwar duniya sun hidimta bautar Allah ya kamata idan ka mai da shi ne a to ka juyar da al'amarin Allah wancan alkawari kuma da kai da ubangijin ka kasa da farka shuɗe shi saboda kowa da kowa babu bambanci kowa umarnin da aka ba shi kenan ya bauta wa Allah umarnin da aka ba wa mala'iku annabawa mursalai da kowa na hadhihi ummatukum matan wahida wa ana rabbukum fa'budun wannan ce al'ummar ku al'umma guda daya kuma ni ne ubangijin ku fa'budun ku bauta mu yace ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun yace ya ku manzanni kulu na at-tayyibat ku ci daga dadan abubuwa da Allah ya halitta muku wa'malu salihan kuma ku yi kyakkyawan aiki inni bima ta'maluna alim ni masanin abin da kuke aikatawa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan al'umma kuce guda daya wa ana rabbukum fattaqun ni kuma ni ne ubangijin ku ku kiyaye dokoki na annabi sallallahu alaihi wasallam haka ubangiji ya bashi umarni yayi ta bautar Allah wa abu rabbaka hatta ya'tiya al-yaqin ka bauta ubangijin ka har yaqini ya zo ka har lokacin da mutuwa ta Allah wa ta'ala game da Isa المسيح عليه السلام لما لا يكون على شدك لسباين كان يكون ولا تتبك عمر أتين سباين الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربة ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسنحشره إليه جميعا فسنحشره إليه جميعا الله سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ba za ta taɓa yi wa isa almasihu ya yi kyankyamin ya ɗan kyankyamin ya zama bawan allah walal mala'ikatu haka nan mala'iku almuqarrabu da makusanta ba za su kyamaci su zama bayan allah kamar yadda yi ba ne ba dai wanda ke kyamaci bautar allah ya yi girman kai da ke ganin ya fi ta? allah ya ce su bani wata allah ce ba sai shirin mulai duk waɗannan allah zai tattaro su gaba ɗaya zuwa gare shi ko sun ko sun su daga sun mutu sun sun kama hanya zuwa ga ubangiji su wani ta'ala a ranar alkiyama wanda Allah su wani wata ala cikin suratul ma'ida ya nuna mana wani maifai na ranar alkiyama inda Allah su wani wata ala zai tsaye da Isa a a kan bauta masa da aka yi ba Allah ba nan duniya a yi masa tambaya game da wannan bautar da aka yi ba ta da قالت فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين waɗanda aka yi wa aiki ana ce wallahi sai mun tambaye su su ma manzannin da muka aika sai mun su tambaya ubangiji ya ba mu wani ya nuna mana wani faifai na rana da kiyama inda Allah zai tsayar da annabi Isa alayhi salam bai qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas takhuzuni wa ummi ila hayy min dunillah qala subhanaka ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi ولا اعلم ما في نفسك نفسك انك انت أعلمها ما قلت له إلا ما أمتني أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما بدت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد التي قلتنا الوقت التي يا إيسا المريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى هين من دون الله كيلي فجاء وبسألين سرقيت shi ce musu ku riƙe ni ni da mahaifiyata alloli ba Allah ba nabi isa ce subhana sarki ya tabbata gare ka ma ya kono ne ana kula ma laifin ne ha ba zai taɓa yiwa gare ni ba ba za ta yiwu ba ne in faɗi abin da ba gaskiya ba abin da ba hakkina ba in kuntu kuntu faqad alimta in har na faɗa Allah ya kasance ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke raina ba san abin da ke ranka ba naka anta allamu al-ghuyub dukkan wani gaibi ta fi kowa sanin ma qultu lahum illa a amartani bihi ba abin da na gaya musu sai abin da ka umarce ni da shi an da Allah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangiji wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi lokacin da nake cikin su ina sa ido akan abin da suke ba da wafaita tawaffaitani amma lokacin da ka karfe ni kunta anta raqiba alaihim kai ne kake sa ido akan su ta ala kullu shay'in shay'in kai ganin komai Allah ya yi haka ne dan ya kafa hujjar sa ga wanda suke bauta masa ba don bai sani ba wannan cikar adalci ubangiji zai yi hukunci ba da iliminsa kawai ba shi sa ko a kira a musulunci alƙali ba ya hukunci da iliminsa sa galiba zai ce na wuce na ga wani ya daki wani ba za ka kira mun shi kai na zan ka dake shi ku kai shi ko wancan ne ka kara alkali ba zai ce ai a gaba na aka yi ba A ka'ida shari'a ta musulunci alkali ba hukunci da iliminsa dole ya nemi shaidu in kuma har zai zama shaida to sai dai sauka da kujerar alkalancin da kawo ni ya koma ya zama shaida ubangiji dan ya kafa hujjarsa ga bayansa ya yi wannan dan su ji daga bakin annabi isa alaihi salatu me suka yi ko abin da suka yi ne? kuma yana goyon bayansu haka ubangiji yana wani a ruwa lokacin da iblis allah ya ce ya yi sujada ga annabi adam tare da mala'iku a cikin su yi sujada wasu da rure adam ba sai da ruwa ila ibn sa'ad ya kiya ya ce ba zai yi girman kai ta kubara wa kalin lokacin amma ubangiji sai da ya sarbe shi ma mana aka allah ta fi da ya tsamar su wai mai hana kai sujada na mina ce kai allah ya yi wannan tambayar ga iblis me ya hada ka yi sujjada da na wani shi kirin cewa duk sanda kake tuhumar wani ya yi laifi to ka ba shi damar ya yi magana ka ji hujjarsa in ba da gaskiya ba sai da zai iya kare kansa ya sa iblis ya kasa kai ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ai na fi shi ne saboda shi da wuta kai da shi da da tabo kai shi kai da yunku haka ni na fi shi za ka masu su jina. za ka Allah subhanahu ala ya gaya mana wannan don ya nuna mana cewa bautar Allah subhanahu ala ita ce gayar kowane kowane annabi bai zo da ita ce kawo kowane annabi bai zo da shi Allah subhanahu ala ya nuna mana cewa ya halicci dan adam a wannan rayuwa sannan bayan mutuwarsa zai tashi shi don yi masa hisabi akan wannan gayar da ya halice shi zai masa hisabi akan wannan bautar da yaji ya tsaya ya bauta masa innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu yajzi alladhina amanu wa 'amilu salihati bil shi ne yake fara halitta kuma shi ke sake ta ba wato dawo da ita dan ya saka mu waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka bil qisdi da adalci a ayoyi da yawa na alƙur'ani da kuma ta'ala ya alayyar cewa na gayar manufar halitta dan adam a bayan kasa shine jarraba shi a jarraba shi da bautar Allah al al'ibtila bil ubudiyya a ga yadda zai kyautata bautarsa da Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci al-maut wal hayat ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku ya jarraba ku kaga ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna maka cewa yadda rayuwa ke ganin rayuwa wani abu ne halittacce to ita ba mutuwar halittacce sai khalaqal mauta an san al maut abinda dan adam yake gani al maut adam ne rashi ne mutum ne da ransa ya rasa ransa sai ya rasa ransa to amma kuma anan Allah ya kirawo wannan rashin halitta saboda mai saboda ita kanta mutuwa din halitta ce kamar da ya tabbata a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam halitta ce daga cikin halittun Allah to gani da yayi wannan li liyabluwakum dai ya jarraba ku ku mutane ku halittu ayyukum ahsanu amala wa ya fito waye ya fito ta aikinsa husnul amal anan yana nufin al-iman wal amal salih bisa darajati darajati shari'a ana nufin imani da kyawawan aiki bisa matakansa ƙololuwar matakin imani shi ne imani da Allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku abin da aka sani har zuwa mafi ƙanƙantar abin da ake kira shi imani wannan su ne abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam zan ya jarraba shi ga ya zai kyautata su amma abin da ya shafi raya ƙasa da gina ta da faɗi ta shi da tara dukiya da tara 'ya'ya da waye waɗannan ba su ne gaya ta halittar ɗan domin da a ce waɗannan su ne gaya su ne manufa da Allah da zai aiko da manzanni ba da bai aiko da manzanni ba saboda akwai manzanni da suka zo suka samu a lokacin da suka zo suka samu al'ummar tana cike da ganiyar karfinta karfin soja karfin arziki karfin yaya karfin jama'a tana da shi amma kuma sai Allah ya ko annabawa saboda ba wannan ne abin da yake bukata a wajen su sun kauce wa hanyar abin nan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya wa mushrikai larabawa a falam yasiru fil ard fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwa wa atharu al-ard wa 'amaruha akthara mimma 'amaruha allati awalam yasiru fil ard yabasiyahu abayan kasara yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga ƙarshen lamarin waɗanda suka gabace su yaya to Allah ya halaka su kamar ba a yi su ba suna wucewa suna ga kufansu suna wucewa ta kudancin maka suna ga kufan mutanen adawa a ahka da sauransu suna bi ta arewacin maka suna ga irin kufan mutanen samudawa inda Allah ya halaka su suna wucewa suna ga wannan Allah ce kanu a shadda min kowa adawa nan da samudawa nan sun fi su ƙarfi sun fi su duk wani karfi da kake su wa asarul arda wa amaruha sun kuma tona ƙasa, sun kuma raya ta akbara min ma fiye da yadda waɗannan sun suka raya وجاءتهم رسلهم بالبينات amma manzannin suka zo musu da hujjoji cewa abu kaza da kaza da suke duk ba daidai ba wannan ci gaban da suke da shi na layar ƙasa bai hana Allah ya musu annaba ba don ba wannan ne manufar da aka aka halice su saboda ita annabi annabi annabi annabi salih ne yake gaya wa mutanen sa واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وغوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتتركون الجبال فيه cewa fakuru ala Allah wakuru in ja'alakum khulafa min ba'di ahli ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku halifofi bayan adawa kuka mai gurbin su wa gawwa'akum fil ardh ya saman muku ya zaunar da ku a ƙasa bayan ƙasa da min suhuliha qusuran daga ƙasar ta mai laushi kuka yi gine-gine manya-manya benaye gina benaye wa tarjisa wa tarjisuna da buyuta kuke sassaɗa duwatsu kuna yi gina da su shi kaga lokacin da annabi hud ya zo annabi salih ya zo ta samu mutanensa sun ci gaba wajen raya gari da gine-gine manya-manya duwatsu ma suke sassaka su benaye kusur kusur ta hizo da min suriya kusuran wata jiduna jibar da wuta. amma wannan da yake ba shi ne manufar ba sai wani su wani ala, ya halaka su duk da wannan raya kasa suna sun kibin annabi adawa gabaninsu amma adun فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون عداوة حر karfin su da yake karfi haka kama su karɗai a duk duniya a lokacin da ya su suna da karfin tattalin arziki suna da karfin soja suna da yawa suna da duk abin da ake ji suna da shi ta har suke yi wa annabin su takama man a shagginin na kowa akwai wanda ya kai mu ƙarfi. Allah ce ba su ga wanda ya halice su ba ya fi su ƙarfi. wani Allah da ya kala kwanwa a shagginin kowa ku karu da ya da shi amma sun zanto suna ta jayayya suna ta musu da ayoyin saboda haka ilimin da yake na rayuwa da rayar duniya ba shi ne farko ba rayar zuciya da nuna wa Allah dan adam abin bautarsa ya tsaya bauta shi ya sa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa waɗannan waɗannan da ake da ake tabu da su akan su dawo su bi Allah ba wai ba su san duniya bane ya alamuna zahiran min al-hayati dunya wa hum an al-akhirati mughafilun zahirin rayuwar duniya sun santa amma ba su san komai ba dangane da lahira saboda ka tanadi game da lahira shine abin da Allah subhanahu wataala ya ko dukkanin annabawa da shi rashin samun kyakkyawan tanadi a daidai nan ci bautar Allah duk irin yadda za ka raya duniya ka samu abin da duk dan adam yake so ya samu a duniya za su zama maka ne da dama a ranar lokacin da Allah zai تري كيامك تنبيه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسنا أنهم كانوا كثيرين لقد قال الله من الكثير يا قوتان لن لزم إلى لأدنكم ألم يأتكم رسل منكم من ذنب الزوم بعض suna alaikum ayati wa yuzuna sun lika ayyukum hada suna gaya muku ayyuna suna muku akwai fa wannan ranar a lokacin su shahida ala anfusina mun yi bayar shaida a kanmu Allah ce wa gharratkum alhayatu rayuwar duniya ce ta rubuce su ita ta rubuce su ana suka manta da wannan yanzu shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin saboda dan adam da samar ita ce ta farko da Allah ya gona masa abin duk yake bayan ƙasa na kyale-kyale duk jarrabawa ce na ja'alna ma ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala mun sanya duk abin da yake bayan ƙasa zina wato kyale-kyale ne zinatan laha kyale-kyale ne na bayan ƙasa amma dan ne linabluwakum dan mu jarrabe ku saboda ka ubangiji subhanahu ya yi wa al'ummomin da suka gabata duk wani abu da kake tsammani a lokacin dan adam zai buƙaci shi ne cikin da yawa amma da basu bai Allah ba subhanahu wataala Allah subhanahu wataala bai kyale su ba ya ba su dukkan wasu ni'imomi amma ka rika yi wa addinin Allah in ilkiri ubangiji subhanahu wataala ya kama su ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به haka Allah ya kafa su a bayan ƙasa abinda bai kafa bai kafa wanda bai muku irin ta ba ya ba su ji da gani da wato hanyoyin samun ilimi duk ya ya hore musu amma fa ma aqna anhum sam'uhum wala absaruhum wala abilatuhum bi shay da su da ganin su da komai su bai tsamfane su da komai ba saboda su rika musu da ayoyi Allah ce abinda suka rika yi wa izgili da zo ya same su magana akan bautar Allah da manufar dan adam da manufar samun dan adam a bayan tattara da tsawo idan muka ce za mu yi lacca biyar a kanta ina da za mu ko ina wannan shimfiɗa ce kuma na san kullum malamin cikin kuma waɗannan faɗakarwa suke musamman a yanzu a irin wannan lokaci da babu abin da ɗan adam yake tunani illa yadda zai raya duniyarsa ba yadda zai raya zuciyarsa ba ba yadda zai raya imaninsa mutuna da samuwar mu muke da mu muke da alƙur'ani idan ko kula duk da na fara da can ban da alƙur'ani zuwa ga wani kanta ba ma shi da hadisai ba da abin sallallahu kuma ba a faɗi komai ba da shi abin da alƙur'ani yake faɗa a kan wannan mu muke karanta wannan safa da amma kuma a ce mu muke cikin ci kamar yadda wancan da yake tashi ya zo bai santa inda yake zo da inda yake ba lasu adiri wani maza lasu adiri lasu adiri to bai kamata a rayuwar mu ta zama haka ba sani muna da manufa kuma duk abin da muka sa a gaba mu sa Allah ce ko ne aiki kake yi na gwamnati kai dan kasuwa ne eh? kai kai kai mai aikin hannu ne kai ne kowane irin abu kake ka sa Allah ce idan ba za ka sa Allah ce ko ba abin da abin da ba ba inda wannan abu da ba zai fata abin da da ku so ya Allah bi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina wa alihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam